إن الحمد لله والشكر لله والثناء على الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وضخما صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ونسيبا وافر من الجنة ونسألك يا رب العالمين أن تفرج عنا الكربات وتزيل عنا المصائب والبلايا والأوبئة والكوارث ما يرى وما لا يرى يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da kafin mu je ga kamar da aka saba muhadara mu ko in ce tafsiri akwai tun da ya kamata mu halka shi farkon lamalin ah, mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum malamu tun zai iya saduwa da iyalinsa a cikin watan ramadan mutum zai iya saduwa da iyalinsa a cikin watan ramadan eh ya halatta gare shi amma ka sani ai da ake nufi Allah ce uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisa'ikum wannan libasun lakum wa antum libasun lakum an halatta muku arrafasu shine jima'i haɗo ku da matayenku a cikin dararen azumi kenan mutum zai iya saura da matarsa a watan azumin ramadan amma da daddare kai ma ka tuna da rana bane kuma ka wannan ita ce amsa wallahi tambaya ta biyu ce assalamu alaikum mutum zai iya raba shafa'i da wuturi misali na yi sallar tarawihi sai na shafa'i na bar wuturi ban yi ba sai bayan na yi sallar dare tukun na kawo ta ina neman ƙarin ba iskalin shi ne wasu sun ɗauka shafa'i da ban wuturi a yi sallar da ake yi bayan lisha ko dai ka yi raka a ɗaya ko dai ka yi raka a uku ko ka yi biyar ko ka yi bakwai shi ne fa wuturi an gane ka wuturi mu ne kawai dai muka ce eh shafa'i da wuturi eh, saboda bayan raka a biyu salatun laili masana masana duk bayan sallah duk bayan raka a biyu a sallah da za ka raka biyu ne da haka idan ka ɗauki wannan tsari shi kenan za ka iya raka a biyu ɗin ka ɗauka na fila kawai kai mm. amma wuturi ka bari sai karshen dare ya halatta da sunan cewa ba wani shafa'i kai ba a bangaren nafila kai na dare wuturi ka bari sai daga baya hmm. ko kai raka uku raka uku na raka biyu kai sallama ka kawo daya a takaici ya halatta kai haka ka jinkirta wuturin daga baya wanda baya da wuturi ka san ba wasu sallama na nafila sai wani dan uwa Yusuf Nasir Sale yana tambayi guda biyu da ya aiko. Na Yace assalamu alaikum sheikh. Tambaya ta ita ce shin ya halatta idan ya halatta yanda muke ganin kasar Indonesia suna tsawon sallar a warware ya halatta a sallar a haka? Ya danganta ga yanayin da ta sa ko ya sa suka yasa. Ai kaga asali me ka wannan tambayar saboda an zo da abin da ya saba asali ne. Hmm. Al'asalu a yi sallah yanda kowa ya saba. To sai wani abu ya bijiro wanda ya tilasta mutane suka yaka. Idan fiqhul waqi'a abin da ke faruwa shi ya tilasta mana ah, yau sallah ma an ce kana sallah a lokacin yaƙi kana tsara kana wani kamar da hankali ga kafiri Allahu akbar kana sallah kana magana darura ita ta haifar da haka saboda idan yanayin ya kai ga sai an yi haka saboda halin da ake ciki sa suka yi haka to babu laifi ah, idan muna da irin wannan yanayi har ta kai ga tsoron da ake ji shikenan sai a yi ba wai ana son a yaka bane sai Allah ya bada dalilin kamar ko ya bada lada kamar an cika sallar yanda ya kamata wallahu a'lam tambayar ta biyu yace mahaifiyata ta kai shekaru 90 ba za ta iya azumi ba hmm. ta gwada amma ya gagara tana galabaita shin ya halatta na ciyar mata da abinci da fafi kullum in har dallin ya kai da kwata-kwata ba za ka ce shekara 90 hmm. ai ba wasa bane tafiyar ai ta lula saboda hukuncin ta hukuncin wa alal ladina yutiqunahu fidya na'am kwarai za ta ce duk lokacin da aka sha ruwa sai ta bada abinci wannan ka bada abinci da mabukata a madadin ta duk lokacin da aka sha ruwa na'am sai tambayar Ahmad Abubakar hmm. yace assalamu alaikum wa alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi malam mahaifina ne ba shi da lafiya saboda rashin lafiyar tasa ta rudar da mu ba mu samu damar yi masa alwala ba har tsawon kwana hudu to malam yaya matsayinsa zai rama sallolin ne ko yaya lalle ku ya kamata ku alwalantar da shi in ba iri da kanshi to sai kuka ce rashin lashin ya rudu ta ai ku masu lafiya ne menene ya rudu ku har kuka kasa yin wannan abu da ya zama wajibi a kanku ai ku ba ku ba rashin lafiyan ke gare ba? ai misali mm. to ni na gani akwai nau'i na ƙasa a gwiwa daga na ku janibin da har kuka bari kenan yana sallah a yanayin da yake ba shi da alwala sai ku masa alwala ya yi sallah in dai har za ku ce rama sallar da ke kan shi to kuka kasa masa alwala kuwa to shi kenan sai ku masa alwala abinda kuka san da yi ba ya rama daidai iyawa ko a zaune ne yana imai yana nuni abinda ya kamata da fata an gane wallahu a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta ƙarshe ta rabi'u hmm. ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam malam kamar yadda ka yi bayanin zikiri to malam salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin zikiri sannan kuma she mutum zai iya ƙirƙirar zikiri da larabci sannan menene gaskiyar maganar da aka ce ibn qayyim a cikin littafinsa ya ce za a iya ƙirƙirar salati ko zikiri to muna neman tambaya ce mai gaɓoɓi da yawa gaba ta farko dai a iya kiran salati ne zikiri zikiri idan ka ɗauki zikiri a ma'anar wato tuna Allah da ambatansa mm. kuma ana ambatan Allah da dukkanin ayyuka na ibada da ɗa sai ka ce eh daga wannan mahangar salatin annabi zikiri domin kuwa yani kana ma Allah ne salati kuma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mm. to ashe tuna wannan umarni na ubangiji daga wannan mahanga za ka ce a eh, salatin annabi zikiri ne amma ba haka ba a istilahi salati ba a kiransa zikiri amma idan ka kalli abin daga wannan mahanga salatin annabi zikiri ɗaya na biyu ka ce ne mutum zai iya kirkirar zikiri da larabci mutum zai iya kirkirar zikira kalmar kirkira to dama musuluncin ya rasa nashi ne da har sai ka kirkira Na. ko dama musuluncin ya rasa nashi ne yana da talauci yana da kamfar zikirin ne da sai kirkiro naka hmm. in ka ji magana kirkiro wato wannan wani abu ne ta fara kwakwalwa ka ce kawai ke aiki tunaninka ne ke ba hmm. ba magana ka ce ka kirkiro naka daban ka yi zikirin nan yanda magabata suka yi laqad kufitun an riga an isar muku suna ka magana wani kirkiro zikiri nashi bata taso don wannan ne ya bude wa 'yan biri a ƙofofi ga mutum yana kuka yana haushin kare yana kuka in na dabba wai zikiri saboda wasa da addini saboda haka muna gudun irin wannan kare da mutane kofofi na abin nan ita ibada tawqifiyya ce tunda zikiri ibada ne to ibada na sharadi guda uku farko an ce kai ibada? na biyu kana yi yanda annabi yayi sannan na uku kuma kana yi dan neman yardan Allah waɗannan ne shurutul ibada dangane da cewa wai ibnul qayyim ko mm. ibn al-qayyim ya ce me ya ce a cikin littafin sa za a iya kirkirar salati ko zikiri sai ka ga mai littafin nan shi mu kaidan mu sai ka ga mana sai ka ce a littafin sa kaza ka ga mana tare da kai ma tambaya kake yi hmm. ka ga mana ko kuma ce wanda ya ga maka sai ga maka littafin sa kaza shafi ka da yawa mutane sukan jingina da malaman sunna magabata da muke suke da kima idanunmu saboda su nema wa bid'a su mashiga to ai ga malamin da shi ma ce kaza to kaddara ma malami ya ce kaza mu kaidar mu a tafiyar sunna ba maganar malami bace hujja hujja ita ce malam al-ibratu bil adilla allati tadalla biha al-alim sabanin ma abota bid'a su malamin su shine hujjar a karan kansa ko daidai ne malam ya faɗa ya faɗa khalas magana ta la la yurafu rijal بالأقاويل وإنما يعرف الرجال بالأدلة الشرعية an gane sauraka ban san inda ibn qayyim din magana ba in ma har ya faɗa to ai <clears throat> kirkirar salati dole salatin da zaka yi in ma zaka kirkira to ya zamanto akwai salati da tasbihi ciki ya allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sana ka ba wannan salatin naka wani matsayi ai ya fi komai daraja a rayuwa daga nan an san shaidan ne maka wahayi kamar da ake cewa akwai salatin da waitar qur'ani salatu wannan shirme ne ba mai hankali zai karɓi wani abu misali da fata an gane kuma duk abin da wani zai faɗa na zaƙin baki ya dai kauce ma zahirin nasi da nasi kullun ka tafi zuwa ga alkhairu kullu khairi fice ba man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i khalaf yace dukkanin alkhairi na tattare da bin waɗanda suka gabata saboda ba abin da za a baka na ilimi da ba ba su ba ba kama kai su ba kuma duk sharri na cikin kirkiran yan baya yan gwalangwaso da mun hango abin da magabata ba su gano so wal nabqa ala al asl al asil Allah ya samu dace amin a ƙarshe yace don Allah malam muna bar addu'arka sannan sai kuma masu fatan alkhairi da addu'o'i da yawa daga kasashe daban-daban wanda suka turo ta hanyar streaming da suke kallo suna fatan alkhairi ga malam shakka babu muna fatan alkhairi gare ku muna ganin sakonni yan uwa daga birnin New York malam we miss you this year sakonni da yawa daga USA ah, wasu ma sun ce mutanen Ondo na gani suna kashi mun yi misin alaran mu bana daga Ondo inda malam awal ke tasiri to ai haƙuri komai na Allah lokaci ne kuma sai mu yi la'akari da yanayin da muka samu kanmu ciki za mu je zuwa ga aya ta ɗari da hamsin da takwas inna safa wal marwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآية ƙarƙashin wannan aya zan ɗauko mana abin da al'imamu al-mufassir jalil wato abu abdullahi muhammad bin ahmad al'imamun kurkubi al'andalusi in ka so ce al-masri tun da amisar ya rasu al'imamun kurkubi a cikin tafsirinsa al-jami'u li ahkamil qur'an ya wata magana cike da ruwaya akan wannan aya yace qauluhu ta'ala inna as-safa wal marwata min sha'airillah har zuwa ƙarshe sai ce fi tis'u masail akwai matsaloli guda tara akan wannan ayar to ba lalle bane mu karanta duk tara din amma za mu ɗauki ƙila wanda fi fitowa fili sai ce al-mas'ala al-ula rawa bukhari an asim ibn sufyan qal imam al-bukhari ya rawaito daga asim dan sulaiman inda yace sa'altu ana sabna Malikin, an safa marwa shi wannan mutum asin ibn suleiman yace na tambayi anas dan malik game da anas me ma'anar safa da marwa ne ina tambayi game da safa da marwa fa qala sai anas yace kunna nara annahuma min amril jahiliya gaskiya da musulunci ya zo. sai muka ɗauki safa da marwa na daga cikin wurare da ke nuna al'adu irin na zamanin jahiliya zai shi za muke muke kyamar in muka zo aikin haji mai sa'ayi ciki har sai da wannan ayatun ta ciki an gane ko sai ce falon ma islamu lokacin da musulunci ya zo amsakna alhuma, sai muka kame gabarinsu sam ba masu ayi ba ma tsawafi. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أدهم سيد الله تعالى يتوكد وانا آياته لكن إمام الترمذي يفتد حديثي حديثي وانا يكي حسن لقى أروة بن الزبير شيكم يتي قلت لآئشة ناتي دانا أنا آئشة وانا كاقا تنئر أوتني أي نعم yace nace da Aisha ma ara ala ahadin lam yaqf bayna as-safa wal-marwa shay'a yace na Aisha ni fa ina ganin ba wani laifi akan duk mutumin da bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wa ma ubali Allah atufa bainahuma ni kaina ban shakulatin bangaro ba ma damu ba dan ban yi sa'ayi tsakanin su ba <coughs> faqalat jin haka sai Aisha Allah ƙara mata yadda sai ta ce bi isa ma qulta ya ibn akhi ya ibn ukhti ka amma wannan magana ta ka tayi muni ya kai dan dan uwana magana ta ka tayi muni sai ce tsafa rasulullah manzon Allah yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa tsafa almuslimun musulmi sun yi tawafi wa inna ma kana ahlus safa وإنما كان من من من أهل من أهل ko kuma innama kana man ahalla limanat at-taghiyya allati bil mishlal la yatufuna bayna al-ulama sai ai al'amari ne kawai a jahiliyyar mutane idan suka zo suka je mishlal wuri ne suka yi kai kawo suna girma gunkin manata kusa da safa da marwa ne amma da musulunci ya zo sai ya mai da shi ɗaya daga cikin wurare na ibada wannan magana na ɗaukota ne a takaice daga tafsirin kamar da na faɗa al al-qurtubi Allah ta'ala ya ƙara masa rahama a ah, inna min sha'airillah lallai tabbas safa da marwa na daga cikin sha'airillah in ka ce sha'air jam'in sha'ira sha'ira kuma wato fa'ila wato abinda ke alamta maka samuwar addini shine sha'ira shi ta ce man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama ya kambama alamomi na samuwar addini to yin haka na daga cikin alamar tsoron Allah zuciyar mutum <clears throat> inna safa wal marwata lallai safa da marwa na daga cikin alamomin ibada na ubangi, faman hajjal baita da haka duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah ya aikin hajji kenan awi itamara ko kuma yi umra wala junaha alayhi an yatawwafa bihima babu laifi gare shi yayi tsawafi kaga an kira sa'ayi tsakanin da tsakan tabarame tsawafi babu laifi mutum yayi zariya tsakanin su wa man tatawwa khairan wanda kuma ya ƙara aiki na tatawwi dan neman lada daga ubangiji khairan kenan to fa inna allaha shakirun alim Allah mai godiya ne ko masani safa da marwa na daga cikin rukunin aikin haji yadda idan ka kare tawafi sai ka bi ta babu tsafa ka je kan asalin tsafa ka shirin a rushe a wannan mudawari din sun rubuta sai ka kalli ka'aba ka kalli daidai saitin alhajar al'aswar ka karanta wannan addu'a inna safa wal marwata min sha'airillah zuwa kashi sannan ka karanta addu'a sannan ka zangaro ka fara sa'inka daga safa in ka tashi zuwa marwa ka yi sa'ayi ɗaya daga marwa za ka dawo ka yi biyu daga safa ka sake zuwa marwa ka yi uku daga marwa in ka dawo ka yi hudu daga safa ka tafi ka yi nawa biyar daga marwa ka dawo safa shida daga tafa ka taimarwa bakwai ka tsara sa'ayin ka ka tsara sa'ayi kuma a wajen sa'ayin nan akwai abin da ake kira al'alamani al'akbaran <coughs> jigogin nan guda biyu waɗanda aka samu su green tube kwarren fitila kawai saboda dilala ne ana son mutum ya yi sassaka ko sassarfa saboda ba a yanke wurin illa shadda da ka zo wurin sai ka fara sauri da gaggawa za ka wuce maza kawai banda mata saboda haka wannan shine tarihin safa da marawa ta kai ce aya ta gaba إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك إلى آخر الآية وأنا da قوي أظن abin ندق هجوجي بياني كرارا abinda muka saukar wal huda na shari'a min ba'di ma bayyana lin-nas fi kitab bayan mun yi dalla dalla sala sala warawar ga mutane dangane da gaskiya a cikin littafi to ula'ika su masu irin wannan hali yal'anuhumullah Allah yana tsine musu inuwar Allah kuma Allah ka tsare mu shine a kore mutum daga ramar ubangiji gaba daya wa yal'anuhumul la'inun dukkanin masu la'ana da ake ibra da la'anar su kuma suna tsine musu amma illal ladina tabu face waɗanda suka tuba ɗaya ke tuba kuma na da sharadi tuba suka ce sharuɗan tuba in ji al'akhdari annadamu alama fa mutum ya yayi nadama kan abin da ya wuce na laifi ya Allah abin da na yi na ba daidai ba Allah ka yafe ni na yi nadama an gane ko hmm. annadamu alama fata na biyu wan niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri yace daga yau ya Allah abinda ya rage min na numfashi a duniya ba zan saki koma wani zunubi ba a ga wannan niyya a zuciyarka amma kai mutum ne ka iya samun kan kuma ka take hanya <clears throat> na hudu ko na uku dai ko hmm. yawwa ya ce mai wa an ya turuka ya tafi sa'atiha in kana mutalabbisin biha lallai mutum ya bar saban a nan take shi ne fi sa'atiha yi idan yana rincaɓe da laifin ya bari kare ce to shi ganin shi dai zai bar shan taba amma bari ya karisa wannan kara biyu da suka rage la kana iya mutuwa kafin lokaci sharuɗan tuba kenan to kuma in ya shafi haƙoƙin mutane sharaɗi na hudu sai kai raddul maqalim a matsayinka na ma'aikaci ka cuci ma'aikata to ko ka tuba sai ka mai da da ka zalunce su kwarai in har ka ɗauki abin da yake ba naka ba ka sa aljihu ko ka tuba tsakaninka da Allah tunda yayi involving haƙƙin wasu to tuba mata isa ba sai ka mayar ka je ka nemo su in ba ka warin tashin kiyama za ka zo da babban alhaki ta tare da kai Allah ka rufa asirin amin saboda ka Allah ta'ala ya ce wato sai waɗanda suka tuba suka kuma getta aiki wa bayyana suka bayyana gaskiya fa ulaika to wadancananka atubu alaihim zan karɓi tuban su wa ana tawwabur rahim ni ne mai yawan karɓar tuba arrahim mai jinkai na إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين كفروا تبت waɗannan da suka kafirce wa mato kuma suka mutu wahum ai halu kaunihim alwa huna lil an gane ko wato inna za a cire take ce innal ladina kafaru wa matu kuffaran da ka cire wannan tamizi, ko kuma wato hali dole ka wanzar da wato wawon na alhal alhali kuma ka kawo lamirinsu alhali suna kafare suka mutu to ulaika to su waɗannan alaihim la'anatullah akwai tsinuwar Allah a kansu wal mala'ikati da mala'iku wan ajma'in da kuma tsinuwar mutane kwata gaba daya khalidina fiya suna cikin wannan la'ana ta ubangiji la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba fa wala hum yunzarun ba ma za a kalle su ba kwata-kwata ba maganan ma a kalle su ko aji ba maganan a kalle su ko kace ba magana a musu wani jinkiri an gane na kakkautawa azaba ce kawai ɗaya bayan ɗaya na uzu billahi min zalik na'am wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim ayan ta 163 kenan daidai wa ilahukum ilahun wahid ku sani ilahukum abin bautarku shi ne abin bautan nan guda ɗaya Allah ke kaga nan an karra mana tauhidi wanda ke da cincintar abauta masa shi ne al-ma'aluhu abin allantar wannan guda ɗaya la ilaha illahu babu abin bautawa da cancanta sai shi kuskure ne ka ce ba abin bautawa da gaskiya sai shi wannan fassarar ba ta yi ba saboda mai bautar gunki ai yana bauta masa ne iya gaskiyarsa to ko da da gaske yake yi amma abin da ya komai gaskiyarsa amma abin da cancanta ba yi sai ka ce ba abin bautawa da cancanta sai shi Allah shi ne al rahman mai gamammiyar kyauta al rahim mai keɓantacciyar kyauta a wata fassara ta mu na tsoro Allah ya ƙara musu albarka don za ka ji hausa madarakta inda sukan kai kowace hausa zuwa ga kalmar da ta dace a tata unguwa to muna da waƙafa a nan la ilaha illahu babu abun bautawa da cancanta illahu kenan ya zo da la ilaha illallah hmm. ita kuma la ilaha illa tana da sharuɗa domin suka ce la ilaha illallah ko da ka faɗe ta idan baka kawo sharuɗanta ba ba za ka amfani ka ba ai kamar makulli ne makulli na duk kofa yana da haƙora ai idan ka zo da misali kuba ai kun san kuba mm. wanda ba ta da haƙori ba za ta bude ba haka ki in ka taho da shi sumul ba zai bude ma kofa ba to haka suka ce ita ma kalmar shahada tana da sharuɗan da sai da su tukun suke amfani an gane? na waɗanne ne sharuɗan علم يقين وإخلاق وصدق فما محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها ولا نسوني شرط لا إله إلا الله سكاقا من علمي سكاقا من يقيني سكاقا من انقيادي سكاقا من قبولي سكاقا من محبة ولا ننسوني حق وتحقورة <clears throat> نفت كلمة شهادة ko mutum ya faɗa ba shi da yaƙini ba za ta yi masa amfani sura ku sani la ilaha illahu ba abin botawa da cancanta da yi shi ar-rahman mai gaba mai kyauta kamar da na faɗa ar-rahim mai kyauta ke babbiya Allah ba fasar sharuɗin ba eh, gaskiya ne wato mun ce kalmar shahada mai sharuɗa ko hmm. na faɗe su ba fasara ba sai shi faɗin su ne ilmin dole idan ka faɗi la'ilaha illa zama to kana da ilimi eh wannan ilimi ne ba ƙariya ba ne la'ilaha illallah a ga saɓanin kafirai su ba su da ilimin haka ba su ma san da haka ba an gane yanzu ana samun 'ya'yan musulmi shaɗan yana haukatar da su su ƙungiyar humanist ne yau yara hanyar na wannan a baya an wuce ƙarshe abin bai musu amfani ba suna wasa da ku ne kawai za su yi abin da ke kira ainihin wato copy paste use and dump su bar ku kuma inda gaske ku ba ruwanku da musulunci to me ka kuke amsa sunaye na musulunci hmm? da kamar a kira ga irin waɗannan yara ku sani da dadewa an yi wannan tsiyar ina labarinsu yanzu na kullum abin da ya fi karfin ku. su kansu kasashen da suke kiran kansu atheist ko agnostic ko masu ilhadi ina su yake yau ilhadan duniya yau mai rage musu ga suna irin su kesin a america da sauransu misali mai labarinsu a jeka tambaye su waɗannan ƙananan ƙwari ne suka fito shedan ke wasa da su ko matasa ku mai da hankali da irinsu ku dinga friendin ɗinsu ba ƙaramin halaka ba ne saboda in kai friendin irinsu a social network to ka zama irin su za su jaka zuwa ga halaka kuma muna musu addu'a Allah ya gyara su in masu gyaruwa ne in masu gyaruwa ne Allah ka da su daga al'umma saboda ka sharuɗin kalmar shahada na farko sai ka samu ilimi hmm. na biyu yaqini shine ilmun yaqini ba zai yiwu ba kana la ilaha illallah amma kana da shakka hanya kuwa da gaske Allah za a bauta masa shi yasa kamar misali mai kiran sallah ce ashhadu an ilaha illallah ashhadu kaga wannan kiran sallah kadari ne domin abin da yake kamar yana cewa a ashhadu ashhadu shi na yarda Allah ya kamata abautawa shi wannan ladani miskini bai san me yake fada ba hmm. shi ne yana kiran sallah ashhadu sannan ku bar shi na ladani abinda yake cewa na yi imani anya Allah ya kamata a bauta mai ko da shi ba haka yake ni ba amma abinda sabonka ke bayarwa ke to sharadi na kalmar shada guda biyu yaqini ilmin yaqin na uku ikhlasi ba za ka faɗi wannan kalma ba face kana da ikhlasi har zuciyarka ka yadda lallai la ilaha illallah ilmin yaqinun kaga ilmin almunafi للجهل يقين المنافي للشك الإخلاص المنافي للشرك باب الشركة علم يقين وإخلاص والصدق إذا ما أنت ودقت كي إيماني ده الله دي يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كان الصدق المنافي للكذب فأبني إيمان المنافقين نعم. وأن إذا أنت دادي كنا ده إيماني أنت زادي جاد بايع نعم. an gane ko to wannan shine sharadi na hudu ilmun yaqinun wa ikhlasun sai ne wasid sai almahabba so walladina amanu ashaddu hubban lillah idan wannan kalma kana fadin ta santa da ma'anarta ya mamaye ilahirin zuciyar saboda kai imani da Allah shine mahabba almahabba munafi lilbughd lilbughd ilmun yaqinun wa ikhlasun وصدق wal nawa kenan biyar na shida al ka yadda kalmar nan ta sa igiya a wuyanka ta jaka Allah ya jaka zuwa inda yake so saboda idan kalmar shada ba ta jaka ba wani can shi mago ya jaka yi wani can da ba kowan kowa ba ya zare maka ido ka bi shi dama an ce wanda bai sharar masallaci ba ayyayi ta kasuwa idan baka bi Allah ba aika, bi Allah roko tsoraka shine al'inqiya shi da kenan hmm. na bakwai qabul qabul shine totally ka karbi karanta la ilaha illallah duk abinda kalmar shara take kama yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah ka dauki misali kada dalibi ya yi examination malpractice karka yi satin jarabawa kana la ilaha illallah kana tauye mudu kana la ilaha illallah kana ɓoye kaya a ramadan kana kuntata mu al'umma kayan da ka sayo ka sai kayanka ne lokacin sauki da rangwame <clears throat> inda za ka sayar a watan ramadan ka ci riba amma saboda muguwar zuciya irin taka sai ka ninka farashi ka ninka saboda musamman bala'in corona ya zo ku ne irin waɗanda sun kuka yi wa kuka zama bala'i ga al'umma kina la ilaha illallah amma kina gulma gulma bari ba ku labarin wata mata da na karanta labarinta wai wani mutum ne ya tafi yana zuwa a mota sai ga wata mace da niƙabi da hijabi da niƙabi tana kokawar shiga mota a bus station sai shi mutumin nan sai ga ah, ai ce matar makwabci na ce sai ga ai bai kamata ba a ce a wannan yanayi irin nata tana kirmutsutsi da mazaji sai ga abin da ya kamata sai ya dakatar da mota ya tsayar da motarsa ya buɗe ƙofar baya ya ce wance shigo na kai ki gida ina zan tambaye ku a wannan gaba ya kyauta ko bai kyauta na? <clears throat> da ya dauke ta a mota da ke ta kofar gidansu ya aje ta ya wuce to a daidai lokacin sai wata mace ta hango abin da ya faru sai ta kira matar shi wannan mutumin da ya abin arziki a waya kasan waya mm. akwai alkhairi akwai sharri ta ce to wance ki mai da hankali yanzu yanzu na gaya aje wata mace ya fara neman mata to ina gaya miki ta kaga wannan ba ta yi amfani da faɗin la'ilaha illallah ba mm. to inda Allah ya ce maki matar mutumin sai ta to ina ruwanki ina ruwanki yake gulmawiya mai sha'anin tsiya ya ce to karki sake mai irin wani kika sani ko ƴar uwarsa ce ɗauko ta kika sani ko mata a ta ba ta kofa ta zo da gulma saboda ba ta san saƙon la'ilaha illallah ita amma ita matar sai Allah ya taimake ta ta implementing din sakon la ilaha illallah ina ne in ja akon fasuka kamun ayar ya ayyuhal ladina amanu in جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبروا على ما فعلتم نادمين واعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ta آية da bakwai a cikin sura mai lamba arba'in da tara. sai ita waccan mata ta yi aiki da darasin da ke ci wannan aya ya yi wallazi na amano in ba'in ta ta fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu alama ma fa'altum nadimin ya ku masu imani in fasiki zo muku da labari ku bincika shi ne zai mahalla Ka kaga sai ta ɗibi barkono ta watsa mata a ido me nake cewa nan da ta san makasudin saƙon la'ilaha illallah da ba ta yi gulma ba sauraka la illallah da kuke ji yana daga cikin sharuɗanta alƙabul wal inqiyat nawa kenan na takwas wanda sharaɗi na takwas din nan aka yi, shi yasa ce da saminu hal kufranu minka bi ma siwal siwal ilahi min al ashay qad daga cikin sharaɗin la ilaha takwas ka kafirce ma gumaka da ake bauta musu wani gunki da ake bauta ka kaurace masa domin Allah ce wa man yakfur bi taguti wa yu'min bihi so duk wanda ya kafirce ma dago kenan ba ka zama hakikanin mumini sai ka kafirce musulunci kafircewa ne kulura ba kafirci ne a kafircewa domin sai ka kafirce ma wani Allah tukun imani ya tabbata dan ya ce wa man yakfur dago kenan musulunci kafircewa ne kulura ba fa kafirci dalili هذا النص القرآني التنزيلي samawi wanda ya kafirce madawo waɗannan su ne sharuɗin la ilaha illallah kenan ko da kana faɗin la ilaha illallah idan ba ka da waɗannan sharuɗa ba za su zace maka amfani aya ta gaba إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. inna fi khalqi yani ku yi lissafi Allah ya ambaci abubuwa da yawa ba zan ce da konawa nawa bane ina son ku yi lissafi a ƙarshe sun kai guda da ya ambace su yace to cikin su akwai ayoyi amma ga masu hankali inna fi samawa samawati lalle cikin halittar sammai daya wal ard da halittar ƙasa biyu lafin laili wannan har? da saɓani da ake samun cikin dare da rana dare ya zo rana ta zo uku mm. walfulkin lati ta jiri fil bahari bi mayan fauna da jiragen ruwa da ke zariya wato a teku suna shaƙe makare cike da tarikitai wanda ke amfanin mutane نوى وما أنزل الله من السماء من ماء فكما يندى الله يسوك الدروا دجا سما نوا فأحيا به الأرض بعد موتها الله يرى يدك كسادة تموت دوا النروا نوا وبص فيها من كل دابة الله كما بص يا يا دكن وتدبى مي كيكا وأباين كسا مو ما دمو mu mutane dabbobi ne na'am tsakarar hmm? dabba ne mai dalili والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي wa بطنه ومنهم من ala على wa ومنهم من يمشي ala arba Allah shi halicci dabba ko hmm. eh, daga ruwa cikinsu akwai masu crawling da ciki suke yawo irin maki Allah cikin su akwai masu tafiya a kafa biyu yaya mutum bai shigo ba? ya shigo zakara ta shigo mm. Tuhura hancin hancinka na mai kake da kai da zakara layin kuɗa ato sai muka ta faɗi tunan kaka da kyankyaso da kai da zakara layin kaɗa gaba ta malam da kai da kaza da agwagwa da tuwu-tuwu da kwakwakwaka da bududdigi ko da ke bududdigi kafa nawa ke gane shi faɗo ne wallahi layin ku ɗaya to me na kafafa da nuna isa Allah halatta lazimna dabba ya ko da dai akan ce shi ɗan adam wato dabbancinsa ba irin wannan bane mm. shi ai hayawan ne natik mm. akili Allah ya mayyaza shi ya shirrafe shi mm. amma ta fuskar halitta dai gashi Rakun, to wancan ayatin cikin suratu annu in ka hada ta da wannan ayar mun samu aya nawa bakwai bakwai wata trifin riya da yadda Allah ke kaɗo iska kaga iska mana in ta bugo ka san akwai alamar ruwa kaga riya ya ce bai ce rihi ba yawanci a riya iskar da ke zuwa da alkhairi a rihi kuwa galiban sharri ai azaba فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر an gane ko hmm. arri yawanci azaba ce amma arriya alkhairi aya nawa wa habil musakhkhar da giragizai da Allah ya hore su kaga girgije da Columbus da Atikomulus da waye wanda suka karanta ilimin anthropology da kai ilimin nasarar yanayi za su gaya maka an gane ko na sama'i walar ard giragizai da ke tsakanin sama da ƙasa hmm. an samu ayoyi nawa sai ce la ayatin li qaumin akwai ayoyi ga mutane da ke da hankali wasu na ganin goma ne sai na zama goma suka ce ai waqti la fil wannan har ka wannan har ya zama goma kenan ilka asharatun kamila to ƙurani ana so in ana karanta shi ka dinga lura da me yake ci shi yasa wanda ke tafin qur'ani far far far aya kwana uku na son qur'ani ba kamar wanda ke karanta shi a tsanake ba ko da baka sauke din ba amma dai kana karanta kowace aya ka sa ido yanzu misali yana daga cin alamar lura da qur'ani karka zo ka karanta inna fi khalqin fa kafan me yake cewa yanzu ga shi ka lissafi ka gano a ah, shi ga ayu har zan guda nawa dama Allah ya ce aya ne ga masu hankali to kai ka da hankali ne sai yi hankali ka ga me Allah ke cewa mm. yana daga cikin haƙoƙin ƙur'anin nan guda goma sha biyar da na sha faɗa yana daga cikin haƙin ƙur'ani dabburu ma'anihi ka dinga dabburi kan me ke cewa dan ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab can cikin suratu dawo ko suratu saf aya mai lamba ta. so kenan me qur'ani ke cewa muhimmin abu ne so ayoyi ne da muka samu guda goma kamar da muka yi wa minan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi an أندادا yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ومن الناس تكمتاني متاني أقي من يتخذ من دون الله أندادا cikin mutane akwai waɗanda suka riƙe wasu mutanen su bar Allah suka riƙe su a matsayin andada andada jam'i ne nan ne ne ne ne shi shine kini ka ce wani kinin wani ne wato sa'an shi akwai wanda suka riƙe wasu mutane a matsayin kinaye na Allah ma'ana su sa su a sauɗe da ubangiji a'udhu billah sai ka iske yuhibbunahum ka hubbillah suna son su ayyu hibbonal andal ka hubbillah irin son da ya kamata a yi wa Allah to kaga wannan kajina su labarin amma wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah da gaske Allah ka sanya mu cikin su to ai su ashaddu hubban lillah su suka fi tsananin nuna soyayya ga Allah walau allazina zalamu idh yarawna al'azab inda waɗanda suka yi zalunci da shirka da sabo da fasikanci suka bar duniya ba tuba inda za su ga azabar ubangiji tarin caɓo musu a wannan rana sa gane cewa annal quwwata lillahi jami'a hakikanin ƙarfi karfi da ake cewa quwwa power mm. to lalle na Allah ne gaba daya kuma wa annallaha cewa lalle Allah shadidul azab mai tsananin azaba ne id a lokacin da tabarra allazina tubi'u min allazina tabi'u a ranar da waɗanda aka bi su a duniya shine at-tubi'u ke waɗanda aka yi musu ɗa'a aka bi su aka sallama musu suke faɗa aji suke cewa a kashe in ta kama a raya suke da kwandala a hannu suke da fawar kuzu fahullu amma irin ta duniya ko da aka an bi su saboda karfin zara idan su saboda suna da fawa saboda su isa okay to Allah ce ranar lahira a ranar da allazina tubi'u in tabarra allazina tubi'u min allazina tabu ranar da waɗanda aka bi su za su yi baran-baran daga waɗanda suka bi su aha ga allazina tubi'u ga allazina tabi'u taba'u ga waɗanda suka bi waɗanda suka bi sun ce da ku ah, a duniya ba ku ne muka ba suka ce kun gamu ne mun sa ku ce amma kun cuce mu to a ranar tsoraka wallahi billahi talla ka bai da hankali kada kowaye ya ja ka zuwa ga halaka duk wani mai kiran kansa malami in zai ja ka zuwa ga gwadaban manzon Allah ba ka fitar ka ba. rabu da shi dan bai yi ka ba wallahi kaga dai babu wanda yake iyayenka daraja amma ko su in suka ja wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka fala tuti'u iyaye kenan ballantana wani tun shi mago zai na ma ƙarya wai ga manzon Allah nan a zaune ga shi nan ya zo daga Maroko kaza kaza ɗan ko wannan na addini maƙaryata shi da addini ku dinga rudar da bayin Allah sai Allah ya yi shari'a tsakaninku da su ga Allah in kiyama ta tsaya ko a zo har ana taɓa darajar manzon Allah Ko kuna kallo bai sai ja mana bala'i da fitina ba eh to wallahi a hirɗinku idan ka kuskura ka bi wani can makareci da sunan addini ya kai ka ya baro ka wannan kai ka suno ko a duniya ne oganka ya sa kai sako ka rubuta ceki na ƙarya aka yi defrauding gwamnati aka ɗebi kuɗi maɗuɗu aka yi cuta to ranar ƙin dillanci na zo. zuwa استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم Ran da waɗanda aka bi za su yi baran-baran daga waɗanda suka bi wara aula azaba dukkaninsu sun ga azaba tarin caɓo musu wata kafta bihi mulasba dukkanin al'asbab dangogin alaƙa ta katse tsakaninku wani ba na san ka a a ita kanka ta kaina nake shi ne al'asbab sabubba na alaƙa da ta katse ko mu wannan rana mu san cewa ba abun wasa ba ne in zai yi mukara a daya in ba ka ba lokaci ya cika to shi ke a nan za mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Allah ka azurta mu da fahimta Qur'ani da aiki da Qur'ani da karanta shi da fassara shi yadda ya kamata da kyashe mu da kuma san zuciya wannan annoba Allah ka yaye mana muna tawassuli gare ka ya Allah ya Allah ya Allah bayan ka ka yaye ma al'ummar coronavirus da duk abin da ya kama da shi ya Allah ya Allah ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka da ke cikin zama na lockdown wasu ba ku da abin da za su ci ba abin da za a ci ya Allah ka jiyo da hankalin waɗanda suke da haƙƙi su sauke nauyinsu a kansu in ba haka ba haƙƙi zai koma kanku ya ku shugabanni idan ku yi abin da ya kamata muna kuma fata Allah ba ku dama ku sauke adalci sannan ba sai shugabanni kaɗai ba duk wanda ke da hali a unguwa a gida shi ma ya ce saboda wani idan ya zauna a gida ba shi abin da zai ce ka kuntata masa Allah ka yaye mana da ba mu ikon hakuri da ba mu dace da wannan ya zama alkhairi gare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in